سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقوتنا وعزيزنا ورب ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نفسه وزاد الإيمان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشركة هي هذا وسلم محمد الله صلى الله عليه وسلم حياته في حدود ثلاثين الشجع الله سبحانه وتعالى يا قوم يا حدا وقوم شيء قبل رسولنا حديثي ولا الإنسان ومجد الأحكام من جلال الحين الألام وقال لي الألام في الجرمائيلي وقتك فكله الله تعالى لا متعشي باب ما يلبس المؤمن من الثياب باب ما يلبس المؤمن من الثياب باب قبل كيف ما تنكو يا حلسة لأي تسكت شمسون زي أي تسكت وزي عمره ولن كاياني حلسة يسعى وشن كمها كاياني بحلسة يسعى هو الذي تسكت يا حلسة يسعى wanda tufafin ne bai halatta ya sa ba ya kawo hadisai da da alaƙa da babu sannan kuma sai duka sababin da hadisai guda biyu waɗanda ba su da alaƙa kai tsaye da babu حديث أبو مالك عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المسلم إلى الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه الخمس ولا العمائم ولا التراويلات ولا البرانك ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبسه بخير وليقرعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسلوب زعفران أو ورش وللبخاري ولا تنتقد المغفرة ولا تلبسوا القفازين حديث نبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعربات من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد كتابا فليلبس التراويل للمحرم. kamar yadda muka ambata ma ya masa take da babu ma yalbasu al-mu'min min al-thiyab babu wadanne irin kaya ko tufafi ta halatta kuma waɗanda ba su halatta bi aikin hajji ya sa حديث الفقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تقول لك سيدنا عبد الله بن عمر أن ملك الكسية قال يا جاب وليس عمر baya bukatar su zama ko hadisan da muka karanta a baya a babu da ya الله أن رجلا قال يا رسول الله يجدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجي ولد ياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت واحد ما يلبس المؤمن من الثياب يا رأيت وأن ولن الكفار في يدي حيث الحج قوتي حرمة عيش الحق قوتي حرمة أمراء يريد أن تأمهم في أوكا في أي حج حكمي أوكا في أمراء اكتب أنا في المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله صلى الله عليه وسلم في سيما لا يحفظ القوم وزيد تعليمنا عن قوم جمع عزيزي la yalbasu kumusa ba zai sanya riguna ba da kuma jan mutane ne riguna riga kwara ɗaya mutane ba dan ama'ima sannan ba zai sanya rawunna ba al'ama'in jam'i ne na al'amama al'amama a rawu wala tarawilati sannan kuma ba zai sanya wani lina ba al tarawilati jam'u tarawil الغناء والزنا التراويح والنوم wannan kuma ba zai sanya riga ne laba wato yan mawuku jam'i ne na al'ummus al'ummus fara daya al'arari jam'i riguna waɗanda sun suna da rigunan da ake san kafin tare da hulina wannan sifafa sannan ba zai sanya kurci kurci ba al-jima san ku kurci ko zai sanya kurci illa ahad la yajid alayhi sai dai mutumin da bai samu silifar ba da bai samu da kalli guda shi ba kalli ba tsayi ko ya sanya kurci da jinka wanda ya ta'ahuna asfala min al-ka'bayn in ya tashi sai ka shi ya yanke saman ya zama idanuwan kafafuwan guda biyu sun bayyana ولا يثبت من الزيادة شيئا ان الضجيج سيء ولا ابو لتفاتها واتقوا الاخران واتكرارا لاخران شابيش الله حكومه الله في البخاري رواية الإمام البخاري ولا تنتقبوا المرأة فالشيء فلا تساعد خالد البعض فلا تساعد خالد البعض أقول لك أكيد ولا تلبسوا ta zai yi sannan ba za ku sanya tafunan hannu guda biyu ba wannan hadisin riwayar da na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu sannan hadisi na biyu na da alaka da shi muhalli da shi canji bayani da ba kira an harfi na ibn Abbas hadisi ya so daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma kana yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعربات ya ji annabi sallama yana yin hutuba a arafa ranar tara ga watan zulhijja a aikin jami'in sa na bambana a ciki ya ce mallam ya ji ma'alalli duk wanda bai samu takalma guda biyu ba su yi ba an yadda fil ne to babu zai iya sanya kuffi guda biyu to mallam ya ji guda duk wanda bai sanya guda ba bai samu damar sanya guda ba wato kai ko kwarjalle an yadda fil tarawih to ya sanya wasu cin mubrin ya ba da wannan fatawar ne a cikin gudunarsa da mutumin da ke aikin waɗannan a cikin kuma a gani shi ma yin wasu da mubrin wa ma da yin wasu mubrin su ne tushe a fi kakanci a maganar da malamai suke yi akan irin kayan da mai aikin hajji zai sa ko an kayan da mai aikin hajji ba zai sa ba waɗannan hadisan guda biyu su ne aflani mu'tamadani alaihim hadisan da ake dogara manya-manyan malamai na hadisi da suka tafi shirkin waɗannan hadisan guda biyu ya suke bayani mai tsawo domin hadisan alimamu malik ya fitar da su a cikin الإمام ابن عبد البر أكيد التفلسف الثاني ده على الاستثناء لقياس أو البيان أو الشرك حتى الإمام البخاري الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كما يزو بيان يا قوي على بدأ مع الإمام أبو الوليد الباسي السلكة على المنطقة على شرك الموصف شيما يا قوي بيان على بدأ شرط هذا النبي so da hadisai ne masu muhimmanci a babu aikin sarki game da tufafin da ne aiki sarki ce ko kuma tufafin da ya aiki sarki bai halatta ta kun ba da ni a shirin sanin gudunni da ilani رحمه الله حفظه الله تعالى في الأحقاق yi mana shimfiɗa a game da waɗannan babu a waɗannan game da wannan babu ya ce wani dukulu fil إذا أيضا ذات ومراحون الأسفل دخول في عبادة جليلة شجاني عبادة وتتجلي جرمة أيضا ما عبادة جرمة يعظم فيها الهاتف ربه في أنواع القربات في أيضا هاتف أمرة yana girmama ubangijin subhanahu wata'ala da nau'ukan ibadoci da ake neman kusanci da ويبتعد عن قواسم السرعة أنه من يعيش الحج كون يعيش الأمرة يلا يسجد لك الذكر أقول لذين العدو ومن إذا كان من الهتم أبو لحق يكسر شيء لجسيم هجمع تأسيسه بسياج بعيدة التأسيس والسرع جرع قدرت كثيرا جميعية الحج وأمرة وصير الحياة وكفاتي waɗanda suka إني sun nisanci nuna ado ko nuna tana cikin shi daɗi aka ce ga بذلك كمال الكل والتعظيم لله تعالى يقوم كي يبيننا شكاك حتى حتى أنت حتى يكون إلا مبجد سبحانه وتعالى وإذا ما تعيش مبجد أو أن الآية ترى عليه وصلت ويا أتى بالي جرما في kamar yadda a cikin tashin alkiyama Allah ta'ala zai ce liman mulku yau lillahi wahidil qahar ko haka aikin hajji haka aikin hajji kayan da al'adai suke sawa farare da mayaki da farjalle ko kamar suna nuna ma Allah suna cewa ne ya Allah la azima illa anta wala kabira illa anta يا الله باب ونقص فتحيني فتحيني فتحيني فتحيني فتحيني فتحيني فتحيني وتوسد المفرمين في الشباب ان ظن جالونا لينتكر ما تؤيد الغد الاعتقاد yana nuna al'umma kanta a haɗe wato da abin da al'umma musulmi za su yi ana son su zama sun yi shi gaba ɗaya bai ɗaya ba su a yi wani su sa kaya iri ɗaya babu wani ne bambanta kansa da wani na ta ولا يحصل kaya ko او تفاقم sai zama kenan a tsakanin ba za a samu kifi ko alfahari ba wani ba zai ce na ci ba wani ba zai ce na ci ba wani ba zai wani alfahari ba a aikin shi yasa shekara musulunci sai ta sanya waɗannan kaya su ce su ne kayan da mai aikata da ake bukatar ka domin wancan hadisi hadisi ya an yi ma annabi sallallahu tambaya waɗannan kaya ne ya kamata mai aikin hajji ya sa shi ba za ta taɓa yi a masana na wala a cikin hakimi usulul hakim shine kayi tambaya sai a baka amsa ba a kan abin da kai tambaya ba domin ya kamata kai tambayar abin da aka baka amsa حفظ النبي صلى الله عليه وسلم خلصة الأدلة يسألونك عن الأدلة حفظك سنة بيت على بدأ الأدلة جندرا يومك لأن تعالى في كل هي غواطيس للناس والحق أشياء مصر فاتحوا جندرا يومك مواقيت للناس أنت الناس تغلو كل هذه العبادة والناس تكون حتى يقول ومن سحابي يا ولاد ويأكل صلى الله عليه وسلم ما يرفض المؤمن إليه بعين الأنس على الدين والأم الثالث عند سنة باب الحلال أو سبب باب الحرام وباب الحرام أخيط من باب الحلال يمكن أن أكد إذا أكد تمامك أقول لأن لا يحدث ولا أجل السابعة amma sai a ce maka abu kaza haramun ce abu kaza haramun ce to duk abin da aka shiru ya zama halal ina hadisi hasan wa sakata an ashya'a rahmatan lakum ghayra al-isyan wala tabhasu anha Allah ta'ala ya shiru game da wasu abubuwa ba ya manta Allah ya yi saboda tausayi shine malaman mu na biyu ke cewa sababul aqul Allah ya yafa wannan kuma kullum idan za a maka bayani sai a dinga ba maka abubuwan da suke haram wato duk abu da ba a lissafa ba ya zama mai gina ya zama halal shi ne babu halal au sabu min babin haram wa babu haram au ta'awiyatu min babin halal kullum babu halal ya buƙaci babu haram kuma kullum ya buƙaci wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turibtum ilayhi Allah ya raka fi abin da ya haram kullum ka ba da karantarwa abin da لسه فاهمه متعني أقول لك حرام هو الموضوع هو على الدين والسيارة على السيارة يد حرام وأن صحابي يضينا تفاعل بدأ الحكاية لعيش الحديثين يحدث فيها وصلها ليوم sai manzon sama sai ya tsage masa waɗanda ba za a sa ba cikin waɗanda ba za a sa ba manzon sama yake ba za a sa alƙubu ba za a sa riga ba aikin hajji ba ya sa riga في أي الخط بجيب ساعة ولا الأمانة في أي الخط بجيب ساعة أول نفا وذاك هو هو نفا حين الإمام الدولية أي الخط كنا كلمت هذا وبل تبقى على مصر الشيخ ابن الأبن قال الشيخ حفظه الله أرجيك كل أعطاك في غولة كاين سفارة يتبقى هو يتبقى كان ولا التراويلات لأجل رجل الإساء والنورة التراويلات إلى التراويل التراويل قال لك إذا مفرد له في جنسه فائدة في أجل فائدة فعالية هذا نسع التراويل دي فتح وثمانة بل هو سنة من ذلك سواء السواء أما اللغة في وجهة شاك هذا أصعب لغة وجهة في فتاحة sai a ce at ba a cewa at-tinbar idan kana son ka samar da fara ɗaya na wasu sai da ce at da zai yana cewa alhamdulillah lam ya'ti ajali hatta tuqitu min al-islam ba'da harafin ba shi ne wasu fara ɗaya ke amma idan za ka yi amfani da wasu lafazin sai da ce wasu aya kamar yadda a turanci ma motar. wannan barani wannan da ake hajji ba zai sa yan gwaro ka ba al'ummu ita ce rigar da ake sawa ake masa kuma ita ce ake masa al'ummu da ake hajji ba zai sa sannan wannan khifaf ne ake hajji ba zai sa wannan da ta shafi da miji sannan aka ce ولا يجب في الاحتياج شيئا والصوت اقرار او وقت الذي ايضا نفسه بشيء خاف ليك ان شاف استغراقا عفانا استغراقا استغراقا استغراقا اخاف كثير استغراقا الله تاثير حياتي كل ذا هناك تنظر في قبائل الحج حتى الشيما وقت استغراقا لحج الكل ترى كايا اكي يكون يتبادل كمشي لذلك وانت جاك عمو ذاكي شيء جنان هي كما مزالة تقوم بشيء ولكن تصف بسرعة إذا كما مزالة aikin hajji abin da yana ba za ta sa kuɗi da ba za ta sa nikali shi aikin hajji mace ba za ta sa nikali ba haka ne kuma ba za ta sa nikali ba sannan ba la talbas wala talbas kusadai sannan ba za ta sa wannan su ne abubuwan da ya aikin hajji mace ba za ta sa الإمام ابن دقيق الجيد رحمه الله تعالى وفي تحليل الدقيق وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة الآية sun haramta cewa ne aikin kansu ba zai sanya kayan da aka ɗinka ba ai riga sun ka da aka yi ko yan maroko ma da tsakiya ba zai sa su ba abubuwan da aka ambata akwai saba ma al'ada ana son a lokacin a matsayin da ɗan mai aikin kansu ka fita daga al'adar da ta saba أنه الخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمره فأنه أنت تلك أبدا أكثر هذا الشيء جري أبو نفقه أن الخروج عن الدنيا الوقت اللي يكتشف أي نفس في الدنيا كما خمر تحدث السبيل في الأنبياء والتذكر للب الأحصان من تنزل مخيل

في ومن أي الهدف بغيرها ولا يجب الإمام ابن أبي رحمه الله تعالى يقول والثاني الذي تنبيه النفس على التلفظ بهذه العبادة العظيمة idan ka sa wannan tufafin na aikin hajji kana tunatar da kanka cewa kana cikin wata ibada ce mai girma ta musamman shuguguti an burtajiha ka fita daga abin da aka saba shi kullum ya zo da abin da musamman ake har shi sa ke hukumoji kaki kuma su babbar da tsohon mutanen ne cewa suna da wani aiki da tsohon mutanen da ya ba su kuma ta je kamata ta tattakin baki kamar yadda mutanen da ya ke gwamnati ba za su iya da wani zai ya shafi gwamnati da tsaro ake da yan sanda kaya na musamman shi ta shi ma ne ake sarki da aka masa kifafi na musamman aka hana shi ba wasu kifafi lokaci yake shi ya ji adam cewa wani aiki yake yi da musamman wanda ya kamata ya kai kansa إذا قال الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا ولا تنسى كل المجد والعبادة تتبقى لكن بخاطر تجمع كل شيء وأقول جوجي باقية واحدة الإمام الجزري بالحجية موجب للإقبال عليها حتى نسيه في الساعة والحجية kawai aikin sanin gido kanta saboda ga shi a tafiya shi da aka babbanta shi da wanda sannan kuma wanda zai sa shi kiyaye dokokin aikin hajji وأقسامها يكون كل عيد المجد وشروطها لشرط العيد المجد وآلاتها لشرط العيد المجد. أعطاني إن أنا بقوم بشأن في إطاقة زي كلامة. ونسير كمان كام. فما له مشكلة شرط عيد التي إطاقة. akwai mutumin da ya saba shi ya sa riga idan ya sa ya ci kiro sun ji sai kamar bai sa riga ba bai sa ce ba za ka إ 我飞不这么紧，今天上午读一个雪山台，你这怎么雪山台啊？赛山这么长。啊，飞不这么紧，今天下你知道吗？这怎么比赛？台啊？雪山这么长。我飞不这么紧，今天下午你知道吗？这怎么雪山台啊？雪山这么长。哎，讲起来了，他我怎么跟你讲的是，怎么你他妈你这个他妈在听。 kula da shi kai ke kasance da shi imam da ilimi ya ce waɗanda su ne fa'idoji guda biyu da suka sa aka bambanta a kayan da aikin hajji da kuma wanda ba mai aikin hajji الإمام عبد البر رحمه الله تعالى يقول كل ما في هذا الحديث مشترك عليه من أهل العلم يقول أكا أنبتاء السورة الحديث وأنا غير كثير من إجماع الأخرس عنه لا يثبت المسلم ولا طبعينا في أي تمثل منها المسلم يحسن أي تمثل معه وقت شكي تباتي أكبر أقول ما نزل وراحي في معنى ما ذكرنا من الخبز والسراويلات والمعانف إن كل المخيط الإمام الدقيق يقول الإمام عبد الفتح يشيء وياك بتشوف معنا الولد وش عطي عن الخليل تلاغب هنا اللوء كثيرنا ليوع هنا عن الخليل هنا عن الجبطة هنا عن الإباع هنا عن الخليفة هنا عن الخليلة هنا عن القطيفة كلنا هنا فضل تلقيت على الخمس مش مثال فضل أقول فضل يتي من أقول تكيلة معنا

عدلت بحيث الناس يستجي ذكر وطن من تباهم لعب حق تابع وما لديهم يزالي وطن دباهم يستجي لما لغت عقا تابع وكذا تبشي شعب الشاب لا يقع حق ما لديهم يستجي الشاب يستجي وطن تابع وكذا وطن مباهم لا يستجي ذكر بحيث الناس يستجي ذكر وطن من تباهم لعب حق تابع علمنا في اللغة يتيجى من الجواء أجمق أن المراد في هذا الرقاد في الحباس المذكوري حق الجهاد يكون في الجاهي فأنا طالبتني إذا ما أتحدث وأن الآية أتعب فتاعة في أي فتح بديت أرى ونمت أكيد من الله وجبت وأنه لا رأس للمحك في الجهاد القليل والجرع والتراويح والخمر والعباد أو ليس كما تتداول هو أي فتح babu laifi ba ta sa hujja babu laifi ba ta sa a baya babu laifi ba ta sa al'umur al'umur dan kuhima abin da zai ke mata wani ba babu laifi da aiki na mace ta sa hujja duk ana nufin namiji وأجمعوا أن إكرام الرجل في رأسه وأنا لازم إجماعي إجاء الإمام عبد البر أكد شيء وحرم الزهدي شيء أكد شيء وأنه ليس له أن يغطي رأسه لأي تفدي وزير البكر وزير البكر بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسي المعارف والعمائم فهو لما تصدق يا حدثا يرموهم صدق يا حدثا غمهم وذلك حاجة بسيطة أبو لا بجينا حتى إذا بتعوى تبقى بسيطة وأسمه أسرارنا بغض يتاكد كما نظام بيت الفاتح الإسلام أن إكرام المرأة في وجهها في واجهة بسحر وانت عقدنا فيه في ذاعة التولات التي من ضرعة وإن كان عيد الحد كوكم رابضة الثاني وأنت لها أن تغطي رأسها يا وجب مسحرمة كانت عيد الحد وتذكر شعرها ترفع ذلك وهي مقيمة الأنهاج لنا عيد الحد وأنت لها أن تفصل الثوب على وجهها تفكر عدلا خفيفا أما يا هلك في قبل الإجابة الإجابة كذا لا يدجيوان أقول فتولى أن رضي الله تعالى عنها ليايتنا نأسمار نائشة لنا أسمار رضي الله عنها سلكة الشيء إذا كنا عيد الحديث سلكة سنة لله إذا سلكة أن كارو مدار يوا idan kuma suka wuce wajen maza da yawa sai su daga da samu to ya halatta babu da shi a ba mu ta da yaji da ba shi ne ko tarko ta alhali tana aikin da ko umra wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ta ba za ta yi gani da abubuwan da aka hana mata shi ba aikin sanin yaji an hana ta da rufe fuskar ta gaba ki daya kin kin sannan an hana ta ta amma duk abu da ba wannan ba haji ya halatta kan da za ta yi to ya za ta sa lillin jikaji jikaji shi ne lillin sama wanda zai rike masa jikin da gaba daya da sama haka sannan ya halatta abubuwan riya sannan ya halatta tsawon gani sannan ya halatta sa'ir wando da ma ta fi sawa wannan ja da wannan albarka yana fitar mana da abubuwan da hadisin nan ya fitar mana na fiku kuma abubuwan da malamai suka yi tsari a kan شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتشف ويستحق أن يحرم في ثوبين نظيفين لأجل حتى أن تكون عذرا التي هي حرج يتعرفان بجانب وما فإن كان أبيضين فهما أفضل إذا لأجل هل تكون عذرا يتعرفان على الصفات وشيء أخر أبو إزالة درجات الحج أخذت أن نمجد عنها ويجوز أن نكرم في جميع أجناس الثياب الموحد يا حلتها ثياب هي زمن حلتني أحسن يا حلتني عيسى الحج اللي في حلتها الساعة 40 حاجة الساعة أمام تكبير القدر الله سبحانه وتعالى يشتغيات كل الجنجيات اللي أخيش

sai jirgin sarrafa والسنة أن في كتاب وإداء أقول لنجي في أي تستخدم أقول لها أقول أبنيشي شين يسار قال إزاري لرداني إزاري شين يسرسلي جزيء دورة كما بياني سواء كان مخيطين أو غير مخيطين شيئين أحد أو أحد يكتب جوني جوني ciki da alaƙu ko kuma abin nan mene ne mata suke fiye ma wannan in zan mace ya yanki ya ya ya ya zan zafin baki ko ciki da alaƙu ko irin da aka yi ko ko ba irin sa ba ko asalin kallon yanki ne aka yi daidai ba ma, shi kun samu da ya ce wannan malamakon kusurwa ba ta cikin ولو أحرم في غيره ما جاز أما دا مسلم فيه حرم بعد إذا يا فهو يأيدي وكم غفاء يا يأيدي إذا كان مما يقول نفسه أما إذا كانت تشتغل في بألتها ويجوز أن يكرم في الأبيض وغيره من الألوان الثانية لا حدث اعتقاد haramunka ko fari ko duk kalar da ya halatta duk kalar da ya halatta mutum ke iya sawa in ya da wannan ko da yana da wani launi ba kan ya halatta mutum zai iya sa amma ya riga ya faɗa mana cewa sunna kuma wal afdal sunnatul afdal an yubida fi sawbayhi an yadayhi zan samu ne a sunna abin da ko mutum ya yi ya sa haramunka fari ذلك لله شيء أبو العبد أما دا ياي دا سابانا ملا شكل بقاف الزباني هنا بقاف الزباع روي بقاف الزباني غمو بقاف بقاف sannan shehu islam da ya ce wal afdalu an tuhila fi alayhi tayassar sannan abin da aka fito sun samu ne mutum ya ce ya harami da ya sa ne da ta kasar masu ne إن تيسر سياسة العملية سياسة والنعم هي التي يقال لها المعصومة يأتي أوجه جلسة تحكي شيخ دمشق سنة كرم صيغة التعصومة لا تنشي فإن لم يجد عليه لبس خفين يجب أي تنشي بيتابو أحد معصيمة إذا كانت صيغة وأنا لم أقول ويجب صيغة تأتي وفي هذا الشيء أعطى آه، كلمة كذلك a kalmin da ake ganin wani yankin haɓa musamman ya tsun ana ganin su ta gaba to shi ne ake nufi da anna'alu idan kuma aka ce a shida shi ne da kalmin da a kafa duka kuma shi ko an ce shi kuma kurfi shi aiki ne yake kuma ta ba mun yi albarku albarku ce a baya ko albarku shi aiki ne yake yana da aikin safa kuma yana da aikin akali kuma za a kasar sai ya ce ne aikin kasu abin da ake cin ya sa shi ne ya sa a kallin da dole ne shi da ya ce ya ba ya dan canza takalmin da za ka iya cirewa ka iya sawa cikin sauki ba tare da sai ka zauna ba shi ne ake nufi da anna'adu shi ya kuma samu da iya ce mutum ya samu a haɗe idan bai sama ba da bisa kukai ne sai ya sanya kuci وليس عليه أن يقطعه هذا الكعبين، شيخ الإسلام تجي أن تبادل فني سيكي أن يأتي sama cikin hadisi hadisin farko ya ce wal yaqahu ma ahwal al ka'bayn mutum ne zai yi aiki na sirri na wata ba ta gane da ko kuma amma kuma yana da kuma mutti shi kuma rufa kama aiki da masa ko hadisin farko sama annabi sallallahu sani ya yace shi ka yanka sama uffun idan kun kawo ka guda biyu su bayyana hawa hadisi na biyu kuma hadisin da ya kai na Abbas da yake ya ji Annabi sallallahu alaihi yana hudu a raba a cikin wada shi ko da ambaci cewa wani ya fara ma a fara da Ka'aba ne ba sai mutum yanke su idanuwan tawun ba su fito ba sai zama malamin ya saba a da wannan shin tilan ne idan mutum ba ya takalmin da zai sa rudadde sai ya zama yana da takalmi ke rufi shi tilan sai sun yayi ƙeta idanuwan kafafuwansa guda biyu sun fito ko ko a za mu wannan tsamanin nan amma shi shi kun samu tafiya ba shi ita ce ba dole sai mutum ya yanke ba shine sai ce fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil qat'i awwalan domin manzon sama ya ce a yanke a hadisin ثم أخذ بعد ذلك في عرفات ثم أخذ عبادة في لقضايا عرفات يجي بعد في مكنزي في صواب بيجي في يقص التراويح لمن لم يجد إشاعة وزلزل يجي وجه بيسامي ذات كله يتعور ورخص في لبس الكفين لمن لم يجد عليه تجد أن يجي توصيك مكنزي في صواب فيما يعني إذا أولا ألمى في مصر ويتاع شيء سيت وإنما رقصة المقتول أولا لأنه يسير بالقبل أن عليه أفقه إيه؟ إيه من ذلك ما يسي عينك أترمين يرسي قوتي يريد أن ينكي إيه في زمان خلاص أترمين يبرع shi shi mu samu tafiya fahimtar ita ce ba su yi mutum na yanki haka da aikin kanta a ko kuma kana shirye-shiryen siyan kayan da za ka shiga a da su ka nemi takalmi za ka zame ba ka samu ne ne yake ci a wajen shekul islamu ke siya ba sai kayan ki malamai sun yi sabani khalafa ulama fi hukmi hukmi alladhi la yasna alayhi wa wajada malamai sun yi sabani a game da aikin hajji ko kuma هل يجب عليه قصدهما من أسفل الكعبين أو أنه يباه له يصفهما من قطعه شو واجب يا ينكي كل الناس كانوا الزاوي كبهذه ثم ينعى وجيه وقعاء يا حلف عبد الشيء أقول لي والنفع malamai sun yi sabani sun kafi gida biyu wasu malamai suna ganin wajibi ne ke yayin da sun ɗauki hadisi na Allah idan kuma wasu kuma sai suka ce a'a ba shi ya yanke ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan hukunci amma daga baya sai ya ba da sauki a Arafa cewa da zan mutum ya samu takalmi aka zane ba ya samu takalmi mai nufi ya sa ko da yanke shi الإمام ابن قدامة المقدسي أسئلة كان متعلق ببيتي والدولة قطعهما yace abin da ya fi shi ne mutum ya yi mutumin da zai je ya aiki fasi ko umara bai samu takalmi ta zane ko jiba to abin da ake bukata a gare shi takalmin da ya samu mai riki sai ya rena baya sai idanuwan sawun da sai su a waje sai ya zama ko da kafarsa ta gaba ta zama a rufe take وبايع إذا هو الخوف بجانب الصلاة بينتي إذا عملا بالحديث الصحيح فهو لو فيه أي الحديث إنسانية وخروجا إلى الخلاف هو شيء لا يؤمن كلام abin da ya fi shi ne idan mutum ya je aikin hajji ya nemi silifas ne ya nemi kaka zane ba su da shi ana ma kakarfin su ne da su da shi daga najeriya ba shi ne to abin da aka fi aka fi so shi ne komin tsadar wannan takalmin nasa to ya kama shi ya rena bayan sai yadda idanuwar sabon su guda biyu na dama da na hauni za su bayyana shi ke ya fi daga tsakalani da malaman da suke cewa wajibi a yanke da malaman da suke cewa ba wajibi bane a yanke sun sai yanke kafin daga tsakalani. Kun gane ya? wannan shi ne sabanin da aka yi a game da wannan akwai malaman da suke ganin cewa duk abin da ya zagaye mutum a wajen al-mahid sai su ce wal muhid al-mahid zinkakken abu al-muhid abin da ya zagaye ka sai wasu malamai suna ganin duk abin da zai maka kawanya ya ba zobe ko ya ba wani ɓangaren jikin ka zobe الشيخ سليم بن عيد من علاجه يجوز للأم لأم ساعة جاء لسه من أي سنة يتعبه يا هل تتعبه أبوه ما يحسن أبوه أحسن لأي مدى يتعبه والخاتم جاء لسه يتعبه

sannan iyakon abinci na kulle ya halatta mutum ya bar sannan wajen rabin tarahim sannan ya halatta mutum ya sa jakarta lalita ba har da aka tafi da aka tafi aiki wanda lalita ita ce kuma mai ita ce kulauta ai ba ka da san kuwa aljanna da ya wuce lalita kada ka bari a yi ma lalata a lalitarka kam kam suna nan a da kullum a aikin hajji ba to a aikin hajji ne su zai zama sun su yana kuka da kanka ta bari kafin ya tafi ko sun aikin hajjin su kafin a saurare shi ma aiki ne shi ne yiwuwa ta kama shi a ranar ka mutum cikin nasihar da ake ma alhaji idan za su aiki hajji ba kawai mutum ya koyi aiki hajji ba akwai kuma zama a maka ya za ka yi ka zauna a maka duk yana cin mafi kaki karantar da mutane kuma ake mutu wa'azi a kan ba kawai a karantar da mai tafiya aiki hajji ba ba kawai kuma zama maka ya za ka yi ka zauna a maka ka ga wani irin ba su da ake badawa. Travel kuɗi ne ake ba ka amma ba kuɗi sai ka ji sun ne da kuɗi ina ba ka wani takarda kwara ɗaya da sarkar wannan lafiyar Najeriya dauke yake da riyar dubu kuɗin ka ke nan an ba ka shi a cikin yan balan sai ka tafi to za a rage duk bankin da ka gani ya shiga sai ka ne ka suna gani ne na da sun kiro maka kuɗi da yawa to wani aka ba shi kawai yana jira yana jira ko ya tafi wani zai je ya je ya je ya je je ke layin ba canjin canjin da ya biyu an ba shi travel ɗinsa na riyal dubu ɗaya ya je ya ce abin naira hamsin ya je ga wanda da ticket ɗin riyal dubu ɗaya aka ba shi canjin da riyal biyu sai ba bayan yan kwata ya zo ya nuna aka ce ke kuka za ka iya gane wanda ya rubuta shagon da kake ma da ko hukunci zai nuna jami'a shaguna ne sun yi kama da juna idan shagon ne sai ya je zai yi kamar shi suna da yana ta kuka kasuwa wanda ya ji aikin hada zai baka wannan labarin sai mutum ya kaka sannan kada ka yi wani ne ce ka wani ke in yi maka canji a idan ki da ma jami'in alhazai ne sannan ne ka san shi cin da kuma da yin kwamfuta. shi ma kuma kafa ka kafa shi kada ya ce ta yi bai ba su kama shi ne mulki ci da shi ka kusa da kama ba muke kamar da gaskiya kusa ta wuce ɗakin Allah shi ya wadda بدأ يعمل يا علمت مشير بعد حتى تقضية أولي حتى موضوع حاجة أولا اللي أكتاب ولا ولا ولا ولا ولا قرار وأنا أنا أنا أنا أوان أنا تشكير عشان تلقوا بس عم وجهي أو يا بسم أنا أشتي غاتي شيان كان جراب الجرائم أشتي غاتي ينكع كمان أشتي يا علمت daura da kansa hatta daura da kansa an koya mutum ya tafi kada ka zo ka tira kamar yadda yadda za ka haka da tashi da ke annabi aka faɗa wa sannan wa'aqdi lida wa'aqdi lida ya halatta sun shi da sauri sauri da sauri na ya kulka ya halatta irin irin dalilin da ake tawa da izali da rijali ya halatta sun shi da sauri akan sa gan za ka samu sun masu kima in ka ba su izamar su ɗaure kuma su iya kaiwa ya dawo ɗaure da hancin ko bakin shiri za in zarar ba ya halitta su amfani da kan ɗaura ba a haramta ba yana cin abin da ya halitta da ke hankin ko hamdul mata'i ala ra's ya halitta su wani abu da kan kaji ta ko kaya da yawa ya halitta ka dora ka dora kanka الصورة الصورة الشكاية والاستغلال الشخصية يا حدث هو مشكلة مشكلة مشكلة ما ne da a shirin ne Islam ya kama da wannan dace domin akwai wasu suke ganin dole da abubuwan da ke aiki ba da zai yi ba kuma mun fadi ba a jahiliya sun gani suke idan mutum ya shiga aiki aci to fa da mutum ma zai shiga aiki wanda idan ya shiga aiki ko na abu ya rufe shi a ita sama idan zuba ga shi gaba ta rufe ruwa to a jahiliya kafin so musulunci a wajen su idan mutum na aiki hasu da shi da kashi Ika ko gida mutum zai shiga sauke shiga ta zaune ba, ya iya haura kansa. Shi ne da tsada ce, walai da birra an tukta sun buyuta, sun zuhuriha, walakin da birra man dafa wa sun buyuta din abuwa. In za ku shigo gidan ku shigo da ta kafa abubuwan tabbata a ƙofofin akwai zaure zai muku آية a ya السيارة wa tabbin yara ya halatta mutum ya shiga mota لأن هذه الأشياء ليست موضوعة لفظا وموضة أبوه فأنا سبحانه الشيء ولا خلافا فالمقال خلافا لها أو تشيء بعد أبوه النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لأي حسن بك يا أي بك أبوه domin ya rika duba lokaci ya halatta ne aiki hajji ya daure ya yi danjin daure danjin domin kada a zarar da ya rika fanci sannan ya halatta a gare shi ya sa nema idan ana yi ya fito ana ruwa ko kuma sun da dafar rana sannan ya halatta a gare shi ya sa tabarau ko na fashiya ko kuma tabarau na ciwon jini يا حلقة sannan ya halatta makala abin da ake makala wannan na jin magana a kunne ya halatta shi waɗannan hadisan guda biyu babban fikirin da suke nuna mana suna nuna maka bayan abubuwan da aka bayyana mana zahiri suna nuna mana sauki ne ga musulunci shari'a musulunci ba babban zafi ba ba zafi wa ma ta'ala alaikum fi dinin haqq فقال صلى الله عليه وسلم قاموا هذه أحاديثين على بعض شوف الشيء غانا غانا غانا قوبة الوجه غانا قوبة الوجه غانا تأثير من الكتاب لا في يوم نوازي سعي جيبا ينكا سلم سبحانه وقال لسلم على كفا بطل كل غانا غانا قوبة يبقى عاشي الويتين يا رأيت أن ذبحت قبل أن أنحر يوم سميتي انحر ولا عرش وليت يا رأيت أن حذفت قبل أن أنحر لا يأتي كافي ينفع بالجمكانة إذا انحر ولا عرش في سفر ينفع بالجمكانة الشيء أكثر وما سئل في ذا اليوم عن شيء قسم أو أخر إلا قال افعل ولا عرش manzon da kuma duk da aka masa an gabatar da wani abu ko hadisin abin ya ce ya ce ba ku wannan yana nuna mana duk shari'a Ila mana da sarki shi da ta mana da kuma cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa da samu da zuwa aikin hajji da damar zuwa wanda suka ji Allah a da sarki ya ƙara ba su kuma komawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام a'a ba shari'a ba shi lokacin da ake ce musamman shi ne daidai lokacin da yake aikin hajji sai lokacin da kake aikin hajji ko lokacin da kake hajji na shar'an yake amma al'ada ce ta wasu daga cikin kasashen musulmai idan mutum ya dawo aikin hajji a rikace masa alhaji kamar misalin Najeriya ko Afirka China ma suna da wannan al'ada mutanen Indiya ma suna da wannan al'ada wasu kasashen Asiya gabaki ɗaya Malaysia Indonesia duk suna da irin wannan al'ada هناك ان يكون سلاله وتقاعده في هذه عيد التبديه دواء طبعا يا عابس الحادث شي وجه دي عيد التبديه تقاعده في دور الانشاء الحادث في روايات تقول انه مدنيا في تسبيه هي عيد التبديه يكون ابو جه كمان في التقديم التبديه بعد كل من كان صلى وكان يعزمي دوله رمضان

waɗannan al'adu ne na mutane amma ba shari'a a ce ce idan mutum ya je aikin hajji in dawo dole sai an ce masa al'adu ko kuma ka ce masa al'ada ce ta mutane ya danganta da yadda mutane suke mu'amala da ita kusan yanzu ma sai ya zama ko ba ka je aikin hajji ba kada da so sunan ka al'adu, amma ka kana shiga kan ko alai ka zama alai alai wani alai ne alhaji ma za a ce alhaji ma gaba ki da alai hakorin maka namiji ba zai sa hakorin maka saboda ado ne na ba wannan fata wata fatawar da malamai suka ba da ke na cewa a shirin Abdullahi bin Quran amma a shirin Muhammadu bin Salih ta yi cewa ne aikin hajji don namiji ba zai sa hakori ba amma mata ko awa man yashshu fil ilya wa ko fil ifad ghayru ko mata yan ado ne ko da ka ce a basu babu su za su iya ta iya kama da mai suka ce kuma mutum yana da haɗari yin ta sa domin yana cikin abubuwan da ba su koyuwa wata ma za ta sa da an yi kan magana da zai ke ji ba ko kuma ne take daukar hankalin wani namiji to shi ma idan an tabbatar da babu fitinuwa shi ne aka ce mace za ta iya sawa amma in zai zama fitina ita ma ba za ta sa a taƙaice ni abin da na sha faɗa wa mutane shi ne a guje masa a koron maka idan mutum ya aikin hajji ya dawo ba sai ya sa wani haƙori ba domin zai iya ma shafi ikhlasin mutum in ya je aiki hajji shi ke nan an gan ka kaje ba a buƙatar wani to da kan samu ne kan mutum amma asali mata ko da haske su sa amma maza a amin ne amma ba kuma bayan haka manzon kuma ya hani da namiji ya amfani da zinariya ko azurfa to sai daga cikin waɗannan abubuwa ake yin alama ba sai ma ne tafiya yanzu ya kai kai yanzu ka kai matarka a sa maka misali da ke da kai ya wuri shi da kawai sa da wani kafu da ta fi bakin ka da wani kafu da ke sa maka ya taɓa lantin ka a sai za ta yi da haka a sai ya yi da mai da zai taɓa shi ne masu ana yi da amfani da ba su daya ina haɗe kuma a raba haƙori za a kurkura baki ba da shi ba ina kan shiga wani kuma cikin ba ba cikin wanda ba a kurkura ba dai asalin ya halatta mata a gani in an ce ya halatta su sa dama ba an ce bane su sa a ba baya kuma ga baki ɗaya muka rinjaye da cewa in sun samu ne suka a daina sa ba wani amfani ba wani ya kama shi ai ba tankawa su masu su ba ka'ida ana yankawa ne a fitar da shi ta da rijali da kuma ba yi da wani dinki Hakin da ake shayar maza da ya mutu ba shi ba. Kuma sannan ya asalin ba ake ba shi da sai da ba shi. Sai dai shi ba shi irin wanda ake na gwamnati wanda za a ka cirewa albashinsa yana da wani masdari tabbatacce na kuɗi duk wata ya san wani abu na shigo masa sai a biya masa ya ci ya karɓa za a ka cirewa a albashin shi wannan malamai suka ce ya halitta jirgi da biya aikin hannu amma a nan mutum ya ci bashi aikin da cikin baya cikin abin da shari'a mutum shi da Ko Allah ta'ala ya ce ni wani min a kai sabila wani ma hadisi ya zo duka hadisi ne galibi aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne al-istifa'a yace al-jadu wa ra'i kaddar kusirin abin da za mutum zai bamma iyalan za a gida kusirin abin da shi ne kudu sannan al-ra'ila ya kasance a akwai abin hawa akwai abin hawan da zai kai shi in ba wannan ko babu istifa'a kenan mutum aikin hajji bai zama wajibi a kansa in ba ka mutum kuma zai je cire wata a kan yin shi خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكرائين لك مستعين إليك أوابين مجيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته